To kalifan ɗariƙar Tijjaniya kuma ɗaya daga cikin jagororin al'ummar Fulanin duniya Muhammadu Sunusi na biyu ya mai da martani kan wani zargi da gwamnan jihar Benue ya yi masa na yunkurin kawar da shi da shafa masa kashin kaji. Gwamna Samuel Otom ya yi wannan zargi ne bayan wata buɗaɗɗiyar wasiƙa da wata ƙungiyar Fulani ta rubuta wa shugaba Muhammadu Buhari da sa hannun wasu jigajigan shugabannin al'umma ciki har da Muhammadu Sunusi na biyu. Wasiƙar dai ta nemi a gudanar da bincike ne kan harin jirgin sama a cikin jihar Nasarawa wanda ya yi sanadin halaka Fulani kimanin arba'in. Gwamna Otom ya ce masu wasikar na yunkuri ne kawai su rataya masa jakar tsaba don a tsane shi kuma a ci masa mutunci da kai masa hare-hare. Sai dai azantawarsu da editanmu Aliyu Tanko Muhammadu Sunusu na biyu ya ce bincike ne kawai zai wanke Otom. Mu ba ma kashe mutane. waɗanda suka sa hannu akan takardar nan um, na farko dai wannan kungiya ta fobe global kungiya ce da ta haɗa kungiyoyi na shugabancin Fulani ni na shiga cikinta a matsayina na shugaban Capital Fulako International. da kuma manya-manyan jagori na Fulani kuma abin da muke nema mu yi shine yadda za a kare al'adu na Fulani da kuma yadda za mu yi maganin masu ta'addanci a cikinmu yadda za a nemi gyara halayen Fulani da makiyaya da wanda ba makiyaya ba kuma yadda za a kare haƙƙinsu. Kamar shi abi yana maganar cewar bidiyon da kai ya nuna cewar kamar ana neman a tursasa shi wani abu kuma ana zarginsa. Eh ana zargi mana saboda abubuwa da suka faru ba yau ba ba jiya ba. Na farko gwamnan Autumn shi ya yi doka da ta hana Fulani kiwo sannan ya kafa wata ƙungiya wai ranch guards ko menene ya ɗauki bindigogi ya basu. kuma mutanen nan sun kashe fulani sun kwace shanun fulani sun zalunce su sun karɓi dukiyarsu wannan ina magana ba maganar zargi ba ne mun zauna mitin da ni da lami dan adamawa da margayi ahmed joda muka yi mitin da mataimakin shugaban kasa da lokacin general dambazo da ig na police idris da ministan agriculture audu ogbe a wannan mitin din na nuna musu takarda da gwamnatin benue ta rubuta cewa wa'annan ranchers din za a yi training su akan yadda za su amfani da bindigogi wanda ya sabawa dokar najeriya gwamnatin tarayya ta san wannan ce komai akai ba gwamna Otun, ba shi da yanci ba shi da haƙƙi ya ba waɗansu mutane bindigogi ba ami ba ba police ba ba paramilitary ba don haka tun da har za a ba mutane bindigogi kuma suna kashe mutane kuma suna kwace shanu kuma wannan abin da ya faru na ƙarshe ba shi ne na farko ba an je nasara wannan uh, fulanin nan an jefa musu bomb wajen sau biyar gwamnan nasarawa ba shi ya ce ayi ba sarakuna mun yi magana sarakuna babu sarki a nasarawa da ya ce ga wasu 'yan ta'adda a nan a zo a jefa musu wa kuke ganin yayi hakan kenan a jirgin saman Najeriya ne Air Force kuma Air Force karkashin shugaban kasar Najeriya suke amma daga makurdi suka tashi dukkanin har-haren da ake kawo nasara daga nan makurdi Benue suka tashi tun da kuma mun san ra'ayinsa akan fulani dole mu zarge shi babu kuma yadda za a fita daga zargi sai an yi bincike me zai hana a yi bincike a fito a faɗa wane ne ya sa aka yi wannan wa yake sa air force su je su wannan zubar da bamaman to amma da yake shugaban kasa muka rubuta wa takarda shi ne shugaban kasa shine commander in chief kuma har yau maganar da nake maka aliyu har yau fada shugaban kasa ba ta fito ta ce allah ya ji kan mutanen nan ba ma balle a ce za a biya diya babban hafsan hafsan sojojin najeriya loki irabo ya zauna da kungiyar fulani kuma ya ba su tabbacin cewar za a gudanar da bincike fada shugaban kasa dai ba ce magana ba ko amma ka san dai a nan a nan kudu za a kashe mutum daya za ka ji fada shugaban kasa ta fito ta yi magana To yanzu kamar ku me kuke so ku ga an yi? Ai mun rubuta shugaban kasar. Na farko mun gaya masa cewa wannan shine na biyar da aka yi. Kuma ina so ka gane cewa ba mu ce Fulani ba sa laifi ba. A cikin Fulani akwai 'yan ta'adda, a cikin su akwai waɗanda suke garkuwa da mutane, a cikin su akwai barayin shanu, duk wanda aka kama muna kira ga hukuma a yi masa hukuncin da ya dace a ƙarƙashin doka amma a zo mutane ba su ji ba ba su gani ba ba sau ɗaya ba ba su bi ba E, ka ganin cewar kamar akwai sakaci na manyan jami'an tsaro ba wai alhakin kawai akan gwamnatin jihar Benue ba ne? Ai ba shi muka ɗora alhaki ba, shi muka yi wa takarda? ba ubangidansu gaba ɗaya shugaban ƙasa muka rubuta wa takarda ba yaya kana shugaban ƙasa gwamna zai dinga irin abin da ya ga dama ya yi dokar da ya ga dama ya kwace wa mutane shanu ya ɗora musu haraji ya kafa wata ƙungiya wacce take zaluntar mutane sannan a bar shi yaya za a yi gwamna guda ɗaya ya fi karfin doka ba shi kaɗai bane gwamna a ƙasar nan bari na baka labari gwamnan ekiti fayo sai ya yi wannan dokar amma dokar da ya ba su inda za su je yi kiwo ya ce ku zo ku kiwon ku a nan kowa ya rubuta sunansa da shanunsa ya biya haraji ya je ya kiwo a lokacin da yake gwamna fayo sai an taɓa kashe ba fulatani a kashe musu shanu sardaunan kano ibrahim shekaru na tura da fulani suka samu gwamna fayo sai ya kira fulanin nan ya ba su haƙuri ya biya diya ya biya su kuɗin shanu ya tabbatar musu ba za a sake ba har yau a aikace ba a sake ba Khalifan ɗariƙar Tijjaniya kuma sarkin Kano na goma sha hudu Muhammadu Sunusi na biyu. Ga mai biredi TV, mai biredi TV, ga mai biredi TV, faɗakar ruwa nishaɗi. sai mai da TV. Kakara gasa online TV, mai biredi TV, gidan TV mai faɗakarwa, tare da nishaɗantarwa.